لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان kuma babu wanda ya kusance su da kwanciya daga cikin mutane ko aljanu kafin mazajensu